bad girl, show me some bad things. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Lahadi ɗaya ga watan Oktoba lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jagoranci zagaye na farko na taron tattaunawa kan bangaren kere-keren kare cikin gida jiya Asabar da zamar kirkiro bangaren kere-keren tsaron cikin gida ta wajen haɗa hannu da masana'antun yammacin duniya saboda Ukraine ta iya kera makamanta da kanta. Kamfanonin kera makamai daga ƙasashe sama da talatin ne suka hallara inda suka tattauna. kan yadda za a taimaka ma Ukraine ta iya kerawa tare kuma da gyara makamai a cikin gida duk kuwa da hare-haren da Rasha ke ta kai mata babu kakkautawa. A jawabin da yakan yi ta kafar bidiyo da dare, Zelensky ya kira zagaye na farko na taron tattaunawa kan bangaren kere-keren makaman abin da aka yi cikin matukar nasara game da batun abin da ya kira aiki a Ukraine kuma tare da Ukraine wajen kirkiro makamai da duk wani abu da ya zama dole na kare duk wata yantacciyar ƙasa in ji shi. Jama'iyyar Progressive Slovakia PS mai ra'ayin sassauci ce ke kan gaba a zaben majalisar dokokin ƙasar ta Slovakia jiya Asabar bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayi da aka fara haɗawa na waɗanda suka kaɗa ƙuri'a wanda hakan zuwa yanzu ya taka burki ma yunkurin tsohon firaminista mai tsananin ra'ayin gaba dai robert fico na sake mai da jama'iyyarsa bisa gadon mulki bayan da ya alkawarin kawo ƙarshen tura tallafin soji ma ukraine mai makwabtaka da su an ga alamar jama'iyyar ps za ta samu kashi 23 da rabi cikin ɗari na ƙuri'un a yayin da jama'iyyar simiya ssd ta su fiko wanda ya yi firaminista har sau uku za ta samu kashi 21.9 a ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ɗin wadda cibiyar focus agency ta tattara kamar yadda kafar talabijin ta tv markiza ta nuna ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ta karo na biyu wadda cibiyar media agency ta kafar labarai ta rtvs ta shirya ta nuna jama'iyyar ta masu ra'ayin sassauci za ta samu kashi 19.9 cikin ɗari. inda ta zarce ta sufiku mai kashi 19 cikin 100 a kasar mai jimlar mutane miliyan biyar da rabi. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani zama na ba sabon ba na ƙarshen mako, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka na kashe kuɗi da daren jiya Asabar, inda ta tura ma shugaba Joe Biden don ta rattaba hannu a kai. wanda hakan ya kawar da batun da harkokin gwamnati yayin da wa'adin ke gab da cika. Ƙudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u 88 aka tara zai sa a samu kuɗin tafi da gwamnati har zuwa ranar 17 ga watan Nuwamba. Ya ƙunshi kuɗin samar da tallafi na dala biliyan 16 wanda Biden ya nema, amma bai ƙunshi kuɗin tallafin da za a baiwa Ukraine ba. Mun kauce ma tsaye da harkokin gwamnati a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a wani bayani bayan kuri'ar. ya ƙara da cewa haɗin kan jam'iyyu wanda aka san majalisar dattawa da shi ya sake faruwa kuma Amurkawa za su samu su sarara. Da a ce ƙudurin bai samu amincewar majalisar dattawa da ta wakilai kuma shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kai zuwa tsakar daren jiya Asabar ba da an rufe harkokin gwamnatin tarayyar Amurka. Mabiya addinin Sikh mazauna ƙasar Canada sun yaba ma Firaminista Justin Trudeau saboda goyon bayan da ya nuna musu kan fargabar da suke da ita da kuma yin cas ma India ba tare da fargabar matakin da Indiyar za ta ɗauka ba da aka ce na da nasaba da kashe wani jagoran 'yan tawayen Sikh. Gwamnatin india dai na ɗaukar Hardip Singh Nijar wanda ke da takardar zama ɗan Canada wanda aka kashe a watan Yuni a lardin British Columbia da ke Canada. a matsayin ɗan ta'adda saboda fafutukar da yake yi ta kafa yantacciyar ƙasar Khalistan. Inda dai ta ce sam ba ta da hannu a kashe Nijar da aka yi a wani wurin faka motoci na wata masujadar Sikh da ke Surrey, British Columbia. To amma mabiya addinin Sikh a Canada ba su gamsu ba, kuma tsirarunsu da ke fafutukar kafa Khalistan na cikin fargaba. rundunar sojin ruwan senegal ta ce ta bankaɗo wasu kwale-kwalen katako biyu dauke da bakin haure 272 ranar juma'a a nisar kilomita 100 daga dakar babban birnin ƙasar cikin fasinjojin har da yara bakwai da mata sha shida waɗanda aka mayar da su a wani sansanin sojin ruwa da ke birnin na dakar a cewar rundunar a wani bayani da ta saka a kafar intanet rundunar ta saka wani hoton kwale-kwalen su da ke sararin teku shaƙe da mutane kuma ba tare da wani rufi ba dubban bakin haure ne dai kan ɗauka sadar yin tafiyar ɗaruruwan milamilai a teku daga afirka zuwa turai kowace shekara a fafutukar neman rufiyayyar makoma an fi ratsa tekun a lokacin bazar sama a ƙarshe an fara janye ruwa daga cikin birnin new york na nan amurka jiya asabar bayan da birnin ya yi cabal da ruwa ɗaya daga cikin kwararowar ruwa mafi tsanani a birnin cikin gwamman shekaru inda mazauna birnin ke ta yashe ɗakunan ƙasa aka kuma shiga zirga-zirga kan tituna da hanyoyin dogo da kuma tasoshin jiragen sama waɗanda aka rufe su saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ranar juma'a ɗin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da manyan baki kan mukamman minista da aka ba mata tara a wannan ƙasa tamu Najeriya. A wannan zauren ina tare da Ali M. Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim, wacce akan bayananta za mu tashi a yau. Hajiya Bilkisu, bismillah. Kansu rena ki, ba su san irin ke kuma ba shi da harkar tsaro ma ya fi shafan mata ma. Yawancin kika je sansanin 'yan gudun hijiran nan, mm. ai mata za ki fi gani da 'ya'yansu gaba ɗaya. Eh to kina magana ma sansani tun da ni na ɗaya na fito daga dubi ne. Ai ni ne kuwa na sani tun da mu mun gudu da kafa. a jihar yobe a mubi oh mubi jihar adama yawwa lokacin da boko haram suka shigo mana suka kore mu da kafafi aka yi ta gudu to kamar yadda kika faɗa su ministocin za su auna su duba me ya kamata mu yi wa'annan mata ne abun tausayi ne bari mu taimaka musu ba wai kuɗi za a ɗauka a bayar ba ne a yi musu horo da za su dogara da kansu a yi su dogara da kansu kuma su fahimci menene amfanin ilimi me ya kamata mu yi me ya kamata mu yi kin zo gaba yanzu akwai mace za ki gani ba ta yi karatu ba tana kokari yadda za a yi haɗanta su yi karatu su zama wani abu su kulla kankara a yau ta yi tuwon sayarwa gobe ta yi karfin kankaran sai ki ga Allah ya taimake ta tana da wani nasibi wanda ta ma fi karfin wannan abubuwan ma da kike kirgawa mm. ta ma fi karfin wannan abubuwan kar ma mu kai da nisa ai ni mace ce boko akwai abin da zaki duba wanda ta yi karatu boko da wanda ba ta yi karatu ba daban-daban amma kuma ina wanda ta yi karatu tana zanne a kauye ita bata wayar da kan yan uwanta din ba tana zanne wanda kuma bata yi karatu ba ta shiga birni ta zo ta nemi abun yi ta dan komin yaya ta dan fahimci abun da ya kamata a nan za ta taimaka ƴaƴanta ko za ta bar su kara zube eh, ya kamata ta taimaka musu za ta taimaka wa ƴaƴanta ina wanda kuma suke zanne a ƙauye sun yi karatun ko amma kuma ba su da shi ba su san ya za su yi ba ya ƴaƴan nasu za su kasance ba za su yi karatu ba to ubangiji Allah kyauta barin zo gare ka Ali M Ali na ga lokaci ya fara daga mana hannu bari mu ji shawarar ka da wa'annan mata shin hmm, za su rika zuwa karban umarni ne su yin aikin da aka keɓe musu ko yaya ka ba mu shawara eh, ni ina ganin a mafi akasari wani lokacin kuma wato su mata sun fi kosawa da 'yan uwansu mata to akwai gajen haƙuri mm-hmm. za ki ga wani a zahiri ne za ki ga wani lokacin da mace ta nemi shawara wajen 'yar uwarta mace wanda ta tsallake ta koma ga namiji saboda wayansu dalilai da duk an fayyace su waɗansu da kasu akwai matsalar kishi da zargi mace tana gudun kar wata mace <laughs> kamar da eh, ta yi faɗa wannan to ni ina ganin a wannan wannan na farko dai shi isa ilimi da kuma gogewa yake da tasiri wajen gudanar da ayyukan yau da gobe balle wanda ya shafi ofis mm. ilimi aka ce shi na zaune bai ga gari ba shi kuma mai ilimi in kifi rijiya yake to jahilin kifi da ke fadama ya fi shi saboda zai zagaya ya ga ashe ashe cewa rijiyar nan dan karamin waje ne amma in kana fadama za ka zagaya ka ga koramu da dama mm-hmm. kuma sai ka ce ah ashe duniyar nan tana da faɗi mm-hmm. saboda kuma a wannan tafiya ne za ka ce tafiya mabudin ilimi za ki ga su da yawa mutane da dama a jamhuriya ta farko mm. ba a manta ba mm. shugabanninmu na arewa ai dukansu malaman makaranta ne na grade mm. da saddauna da prime minister haka ta ba balewa dukansu ba wani mai digiri haka ne malaman makaranta ne grade 2 teachers amma saboda wato gogewarsu har yanzu mutane suna nuni cewa ba a sami shugaba mai basira mai kaifin basira irin saddauna irin tafawa balewa mutane suna nuni da cewa lokacin da ya je amurka ya je ba da jawabi a united nations mm. mm, mm. da ake masa kirari cewa eh, muryar zinare ta afirka eh, eh. to kin ga irin waɗannan za ka kasance in mutum na da ilimi amma ba gogewa to akwai matsala gwanda wanda yake da gogewar amma yana iya karatu da rubutu shine zai fi sauƙin lamari to haka yake ga mata dole ne ya kasance sun faɗaɗa tunaninsu kuma cewa duk wanda zai kawo shawara ta gari ba kan mace ta yi tsammanin yar uwarta mace ba ta iya ba ta shawara ba kuma kada ta yi tsammanin cewa in ta ba ta shawara tana harin ko mai gidan shi kuma wani lokacin ana yi wa mazaje ma zargin da babu shi gaskiyar magana ke amma mun san an ce shi kishi ga mata kumallo ne <laughs> kumallo ne in yanzu sai ya zo to abu kuma na ƙarshe da zan ce wayansu al'amura da kuka yi wannan mm, ina ganin eh, kuka aka tattauna a nan ya fi karfin ma'aikatar da take kula da mata mm. abu ne mai faɗi kamar ilimin mace mm. wanda sai an hada da abubuwa da yawa sai an hada da iyaye an hada da hukuma an hada da wane ne da maluman da na zaure maluman mu na addini saboda ita ya mace ka ba ta ilimi ka ba al'umma kwarai sabanin ɗa namiji don kuma kamar da kuka nuni nan a sansanin 'yan gudun hijira musamman yankunan nan da ake ta faman tashi zaune kamar na arewa maso gabas mm. duk yawanci mata ne suka fi yawa saboda kuma mata da yara saboda me yadda allah ya halitto mace da tausayi kuma sai ya ɗora mata wato kula da yaya yanzu ke ga yarinya a shekara goma ta kula da yan uwanta guda ta isa ma ta kula da gidansu gaba daya eh, eh, amma namiji dan shekara 25 da kasa mhm. saboda haka Allah ya ya mace da wannan kaifin basirin yana zuwa kamar a turanci za ce da factory setting ne haka <laughs> eh, <laughs> haka aka yi mu haka aka yi mata shi sa dole a jinjina mata <laughs> dole ne mata an san su ne wato ginshikin al'umma to dole sai an ba su kula ta musamman saboda suna da rauni dole ne a tausaya musu to kuma wannan tausayawa da ba su ilimin sai yayin haɗin gwiwa ba ga wato ma'aikatan da ke kula da ayyukan mata ba kadai. Eh, barin ba wani abu ban dariya akwai a baya lokacin mulkin soja an taɓa kwamishinan ma'aikatan mata namiji shi a wata jiha wata eh shi a lokacin soja ne sai gwamnan na mulkin soja a lokacin ya ce ai namiji ne ya fi sanin matsalolin mata <laughs> shi wuce su kenan to kuma mutane suka ta magana cewa eh kusan haka din kuma an kusa yadda da shi eh, an kusa yadda da shi eh amma kamar da ah, wannan ba yadda ita mace ita za ku sanin ciwon ya mace yar wata eh, shi namiji ba lalle ne ya wannan ba so yawa to eh, eh ƙarasa da karshe ni ina ganin inda aka kiyaye waɗannan baɗai to zai zo mana da sauki don gina al'umma. To bari zo wajen ki madam eh, NAA eh, dai lokaci ya ɗaga mana hannu. Eh, menene shawarar ki ne ga waɗannan mata da yanzu ake shirin basu mukamai? Tunda mun korafi cewa an daɗe ana ba mata mukaman nan ba ma ganin shi a ƙasa. Ni na da sa na samu taimako a gun mata akwai lokacin da ban da gida. Hmm. Mata da yawa sun taimake ni. matashi da ya ganin suna tsoron kada ki musu korafi ne <laughs> sun yarda da ni amma na ga su don haka ne shawaran da zan ba su su bi mata da da sun yi mulki sun yi kuskure mhm. a jiya neman shawara kan gan waɗansu ba su a koma maza sai su koma wanda sun yi mulki da wani matsala ne ka samu mhm. daga wurin zai taimaka su bi kafafun wanda sun yi mulkin kar su ce ah, nasu da su yanzu su digital ne waɗannan analog ne karsu su kuskura kuskure da waɗannan sun yi in kuma sun zo wurin su su faɗa musu gaskiya ba su ce wai to a kawo man kuɗi kawo man kaza ba su in sun yi wannan zai taimaka mana duka kuma maza muna roke ku don allah kar ku sa abinda ake ce banana peel ma mata ko an roke ku ko essay ne ko pa ne ko driver ne ko waye ne don allah ku taimaka don inda nigeria ya zama yanzu inda malam ya fata hmm. ya fada mata ne za su fito za su cire mu a cikin wannan matsalan da muke ciki to shi kenan To da wannan bayani ko kina da abin ƙari ne hajiya doke su? Zaki dan ƙara musu shawara ko na wani abu? <laughs> A mu dai su tausaya kuma su san me suke ciki. ba wai kawai an zo an hau kujeru an zanna shi kenan an manta da mata ba matan nan su maybe ma wanda eh mun san sun yi kokari amma akwai matan da suka jajirce a siyasan nan kamar yanzu yanda wannan madam ta yi magana madam mm. yauwa in jajircewa ne mace ce kamar namijin ita ma tana daga ciki ai hmm. ko ba haka ba tunda ungiya ce ta mata duk mutumin da ya tara mata aikin san kuwa ba karamin hmm. jajirtacce ba ne to don haka Allah ya ba su sa'a suna zan Allah ya ba su kujerun mulki su tausaya su taimaka su duba mata da yara da kuma halin da mata muke ciki yanzu duk wata ya mace yanzu da na birni da na ƙauye da babba da yaro da tsoffi ga baki ɗaya mu muna cikin wani yanayi wannan kowa ya sani kuma an ɗauke su har su tara an ɗaura su akan wannan kujeru su nutsu da kyau su tausaya su taimaka su sa hankalinsu su rinka bincike kamar yadda wannan matan ta faɗa wani lokaci su nemi shawara mata 'yan uwansu sai su yi abin da ya kamata da kuma mata 'yan uwansu allah ubangiji ya ba su sa'a akan kujerun nasu da wa'annan bayanai na Hajiya Bilkisu Ibrahim muka kawo ƙarshen wannan shiri tare da fatan an amfana da abubuwan da aka ji a shirin. A madadin bakin namu Ali M. Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu a makon gobe idan mai kowa ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Mu huta lafiya. kuma gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni. a yau muna unguwar komkana a nan yawun da babban birnin kamaru inda muka zo unguwar makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka za mu kuma tattauna da wannan bawan allah to malam assalamu alaikum wa alaikum salam to koya sunanka sunana abubakar abubakar to malam abubakar kai mutumin ina ne ni ainihin mutumin garwa ne mutumin garwa eh. wato a arewacin kamaru arewacin eh, cikin garwa ne masha Allah mu ne ma a zango makeran mamu iyayen makeran mamu oh. a yanzu haka ma mu ne muke sarautan eh, iran garwa ma oh masha Allah sai kuma ga ka anan yawun kuma nan ma aikin kiran ake ake kiran to ya aka ka tsinci kanka anan yawun to Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai ni dai ban mani ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba hain so ma yi ni aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah yi da rabona sai na zauna nan tun shekara nawa kenan yanzu yau dai zai shekara wajen 31 nan nan. 31? Eh, dun ka Tobendu suna garin nan. Tobendu. da 1992 eh. tara da eh. Ikon Allah. Sai kuma kana nan kana ci gaba da aikin. Alhamdulillah na ta fama da Wannan sana'an me ya kusa ɗaya? dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan kiwon kaji. abin da kake kallon nan duka abin kiwon kaji ne muke amma musamman ta barko ka mun soma ne da kera su buret da su murafe da su dewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu na wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kajin da yawa ta nan eh to a mutanen ba su suke zuwa nan eh. suna ba mu kongilan Eh, abin wato a yammacin kamaru a yammacin kamaru su ne suke zuwa suna ɗauka suna amfani da su wannan kuma akwai amma farkon farkon wanda ya fara eh, nuna mana wannan aikin shi kam celestin shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam celestin shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan to shine soma nuna masa wannan da muka soma ka soma sarrafa shi a haka eh, da muka soma yi ta kanan kawai mun muka ci gaba da ayyukan din wayansu kuma suna tsintuwa mu suna zuwa su samu wannan a ina kuke samun waɗannan don da akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri-iri daban-daban eh waɗannan kwanukan nan na irin su shantin da ake gini yan ginin nan waɗanda ake ginawa yan saura-sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari su ne suke kawo mana mummukuna muna saya muna amfani da su idan ya kuke sayan shi aunawa ba aunawa ba za su kawo mana ne a jirgi aka ce su haya mana faraji shirya da su mu kuma muka in akwai mafita mu saya daidai yadda za mu iya mu fita. To na ga su abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban. Eh, akwai kala biyu ne. Eh. Akwai babba da karami. Eh. Babba da karamin nan in kajin ɗan ƙanana ne mutanen din ba su da karfin yi masu karfi ne suke wayansu ɗauki manyan. Wato ƙanana su ne yan can ko? A'a ga wannan ne ƙanana. A ɗauko. wannan ne wannan ne kananan wannan kanana ne wannan wannan na muna cin sa premier ash na wayannan na kaji mai waɗanda suke ba su fice sati daya ba za su yi amfani da shi to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi eh, za su yi za su yi ci su ne suke shi a wayan nan to akwai wayan su kuma muna yin plateau sample hakan nan da kamar haka mm. balanka kamar haka amma ba shi da eh, tsayin wannan eh. tsayin sa ɗan ƙaramin tsayi ne za mu sa shi don na farko yadda suke da injur zuwa instrument na suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayan nan haka to an cire wayan nan kuma sai a sa manya wato hawa hawa hawa ake amfani da shi to yanzu wasu irin wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan kalubale kan ne matsaloli kan to kashi matsaloli kan bara a rasa ba eh. Eh, eh. aikin aikin aikin hannu ne eh. to bara a rasa eh, matsaloli da yawa ba kam to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi hakan nan. To akwai wata abin da ya shafa kamar lafiya da shauransu da kuma takardu eh. ba a damun kwanan sun kuma takardu. Wani sa'ili da mu lokacin da muke da daguna nan kam muna samun wannan matsala eh. ana damun maganan eh, maganan biya eh. da muna biya amma yanzu tun da aka rusar da filin muna nan zaune provisoire ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yadda za mu yi mu rinka su don mun jima a wajen ba za su kore mu ba da za su ba saka back order a nan da suka gani langan shara za su za a nan har su kawar da mu eh. suka ce a eh, shi desemner ya ce a wayannan mutane sun fi shekaru 20 a filin nan da eh. sanin su a filin nan bara mu ya mu kawar da su a haka ba su mu hakura da su a na'am daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kake horar da su daga koya musu wannan eh, sana'a akwai waɗanda suka koyi sana'a da yawa eh. akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma haka anan ya koyi sana'a eh. ga wancan ma dan yaron da yake can suna nan da yawa dai yawa dai suna nan sun fi su biyar anan suke koyon sana'a to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba hausan ma kan ina nan na kokarta sosai to hausan ma sai dai ba bahaushe ne ni dan ba bahaushe ne jikan bahaushe ne eh. kuma amma hausan da ya zama to mun zo mun shiga su dinadi da shauransu eh. a kai dai mun shigo cikin kurmi yawa a ta ah, ah, ah, mai haka eh, dai mun dai yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne eh. kasuwa ta yi mana tauri muna ta kokartawa to dewa kuma suna iya da ayyukan da muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi So Allah ban ya karba mana amin summa amin to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam Abubakar a nan makera unguwan Kankana sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so ku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru Auta waziri kuke ji malam zo ku zaga a mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi wata rawa muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.